jama'a masu kallon mu da sauraro assalamu alaikum barkan mu da sake saduwa a cikin wannan tashin mai tara albarka son kowa kin wanda ya rasa wato IMS online TV wadda za ku sani da information management services a tare da amincewa Allah kar dai ku cewa wannan tasha ce wadda ke kawo ku shirye-shiryenta na siyasa da kuma rayuwar al'umma na yau da kullum a ƙarƙashin wannan yau insha Allah mun samu halartuwa mun samu halartuwa malam Atiku wanda za mu tattauna da shi ya a cikin shirin mu mai suna ilimi shirin rayuwa wanda wannan halartuwar tashi da izinin Allah za mu yi magana ne akan waɗannan kwanakin goma na zulhijja yi muhimmancin su da Allah subhanahu wa ta'ala ya magana game da suwa domin mu ci su mu san su wayar da mu game da suwa domin mu samu mai aiki kyakkyawa a cikin wannan mai kwanakin wannan malamin namu kamar yadda muka bayani shine malam Atiku Shehu Asudesi malami a kwalejin ilimi da ke Argungu a jihar Kebbi a arewacin Najeriya malam mu ne babbar da zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi malam kamar yadda muka yi bayani cewa yau za mu tattauna game da waɗannan kwanakin guda goma na watan Zulhijja muna son a yi muna bayani na waɗannan kwanakin meye muhimmancin su tare da yi muna bayani kan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wani abu akan su tare da ba ma da muhimmancin su ga da shi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah salawatullahi wa salamu alaihi amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake hada mu a wannan gidan tv mai albarka kuma muna hukun Allah Allah ya kara ɗaukaka shi da mai shiya ya ɗaukaka ya sanya ɗaukakar ta wuce haka na hukuri ba shakka muna wa Allah godiya kuma muna cikin waɗannan kwanuka masu albarka waɗanda ake kira kwanukan goma na zulhijja kwanuka ne masu girman gaske kamar yadda alkuwani ya tabbatar kuma suna ta mango sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta tabbatar a farko Allah subhanahu wa ta'ala a suwatul bajar yana cewa wala yarin asha Allah subhanahu wa ta'ala yana banguwa da dare guda goma haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata to idan aka ambaci daure guda goma guda ma shi alkur'ani in ma sashen sai ya fassara sashi ma'ana wata aya ta fassara aya ya uwarta ko kuma a samu hadithin manzo sallallahu alaihi wa sallama ya fassara to a ɗaya daga cikin ma dai mafi ingancin zance bayanin asha ana nufin goma na zulhijja malamai da yawa su yi bayani kama abul bida ابن kathir a tafsirinsa tafsirul qur'an azim haka nan usaimin a تفسير tafsirul kamil haka nan as a cikin tafsirinsa karimul mannar taysir haka nan in su shaka abdullahi gwandu a kifaya ala ba'i sudan in su babban malami ahmad umar daidai ne a sokoto in su da haka mafi ingancin zance da yanin asha ana nihin goma na wannan wata da muke zulhijja a nan allah ya yi wankuwa da su to idan aka yi wankuwa da abu sai ka tambi wani wankuwa sannan akan me aka yi rantsuwa kaga anan allah subhanahu wata'ala shi ya wankuwa da waɗannan kwanuka ka dibi darajarsa da ɗaukakarsa cewa shine mahallicin kowa da kowa shine ubangijin kowa da kowa shine ya sabar da kowa da kowa amma tare da haka ne ya yi rantsuwa da su wannan yana nuna mana waɗannan kwanuka kwanuka ne manya-manya mata wajen gaske shi yasa a nan allah ya zo da su na kewa bai sanya musu alifin da lamun ba kamar yadda babban malami shaka ahmad umar daidai sokoto yake ambata a tasirinsa ya ce watan kiwo littawi da allah ya zo da su na kira bai sanya musu alifin da lamun ba ya ce wannan allah ya yi shi domin girmamawa waɗannan kwanuka ya zo a sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waya daban-daban waɗanda suke nuna falalar waɗannan kwanuka daga ciki akwai hadisin da ya zo hadisin abdullahi dan abbas hadisin da yake a sahihin buhari hadisin da yake a sunan abi dawud da hadisin da yake a tsawon ɗaya daga cikin littattafai cewa babu wasu ayyuka babu wani aiki kyaukyawa aiki na ƙawai wanda yake mafi soyuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ma'ana hadisin yake nunawa sama da aiki mai kyawu da aka aikata a cikin waɗannan kwanuka kaga idan ka kalli dukan kwanuka to aikin da za ka yi a waɗannan kwanuka sun yi soyuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a hadithin sai annabi ya buga misali sahabai suna tambayar su hatta jihadi fi sabilillah tare da cewa jihadi abu ne mai tsananin gaske abu ne mai wahalar gaske wanda idan ka je za ka iya dawowa yana yiwuwa kuma ba za ka iya dawowa ba annabi ya ce musu hatta jihadi fi sabilillah ka yi aiki mai kyawu a waɗannan kwanuka to ya fi soyuwa zuwa ga Allah sama da waɗannan ba waɗannan kwanuka ba Bayan sa, sai annabi ya ce sai fa mutumin da ya fita jihadi da dukiyarsa da kansa amma kuma bai dawo da komai ba bai dawo da komi ba kenan dukiya an wasa, sannan shi ma an kashe shi wannan kadai shi zai kasance ya bi wanda ya aiki a waɗannan kwanuka kuma alhamdulillah a hadisin sai aka ce al'amalus salih sai aka sanya alifun da lamu wanda yake nuna muna alifun da lamu sai mu doke shi a gun malaman usulul fikin shewa shine al-istighraqiyya sai mu doke shi ya shafi duka aiki na kwano don haka a waɗannan kwanuka za ka iya yin nafilbili za ka iya yin sadaka za ka iya yin kaza duka aiki da ka sani kyaukyawa kana isa bayan haka daga cikin abin da yake nuna muna falalar waɗannan kwanuka hadisin da ya zo a sahiha a jami'u sagir na imam wa rahmatullahi alai da kuma hadisin da ya zo a cikin ainihin a littafin babban malami imam tilmizi abu isa as-sulami rahmatullahi alai mai da 125 a mujalladinsa na biyu hakanan wanda ya zo a jami'u sagir na imam suyufi hadisi na da 1302 annabi yana cewa mafifitan kwanuka mafifitan kwanukan duniya duk kwanukan da suka yi ko waɗanne kwanuka a duniya sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kwanukan goma na zulhijja su ne kwanuka waɗanda suka yi ko waɗanne kwanuka wannan shine a takaice akan waɗannan kwanuka kamar yadda ya zo a alkur'ani da ya zo da sunna ta mango sallallahu alaihi wa alihi wasallam alhamdulillah malam muna godiya game da wannan bayanin da kai muna a takaice yanzu insha Allah za mu je hutun rabin lokaci a ƙarƙashin wannan tashar tamu da hawa yau kada ku manta da kuke kallon mu mai sauraro ba mai suna IMS Online TV wato Information Management Services kafacin mu za mu je wutar lokaci kamar insha Allah. To dan haka dan uwa lura hanya ka bi karka kaucewa. Ilimi ne abin lura jama'a zan so ku saurara waka ta babatin yara har manya duka asa lura. Barkanmu da dawowa hutun takaitaccen lokaci da muka je a ƙarshen wannan tashar tamu mai suna INS ims online tv wato information management services har waje dai za mu ci gaba da tattaunawa da babban mashahurin malaminmu wato malam ɗaya atiku a sudesi wanda aka fi sani da malam atiku za mu dawo zuwa gare shi nan mu wanda jagoranci zuwa wannan malam hawa yau a ƙarƙashin waɗannan kwanukan da kai mu da bayani ka jawo hankalin mu da ƙarƙashin Qur'ani da hadisin mu a tsaman Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganun malamai magabata to akwai wasu ayyuka da waɗannan ranakun su ake bantu da suwa ko kuma ake son bayan Allah musulmai su himmantu su bayar da su mai da hankali su zuwa gare su domin su ribanci waɗannan ranakun waɗanda babu tabbaci ga bawa na cewa ya kawo yanzu kuma a nan gaba zai sake dawo wa Allah zai jara wace zuwa ga wani kwanakin to waɗannan abubuwan mu su a ganin jan hankalin al'umma zuwa gare su domin himmantu zuwa ga aiki a cikin waɗannan kwanakin to alhamdulillah ba shakka a waɗannan kwanuka akwai ayyukan da ya kamata mutum ya kasance yana aikatawa daga ciki akwai yawaita kiyamun layi akwai karanta alkur'ani akwai sadaka akwai azumi da duk dai aikin da kasa ana yi a waɗannan a kwanuka waɗanda ba waɗannan ba to idan ka yi su a waɗannan kwanuka sun yi soyuwa zuwa ga allah sallah ce sadaka ce azumi ne dukkan abubuwan da ka sani shi yasa ibnu hajar al-asqalani rahmatullahi alayhi yake ishawa cewa dukkan ayyukan da za a aikata a watan ramadan abin da ya shafi azumi kiyamun laili tilawa ta alqur'ani to za ka same su a waɗannan kwanuka za ka same su a waɗannan kwanuka masu albarka sannan daga cikin abin da ake aikatawa akwai kababbari kababban an kasa su kashe biyu akwai kababban sakakku akwai waɗanda an sanya musu kaidi waɗanda asakakku to za a so masu daga waɗannan kwanuka daga farkon waɗannan kwanuka su za a ci gaba da yinsu shi yasa abdullahi ne kuma da ɗaya daga cikin sahabbai su idan waɗannan kwanuka suka samu hakkasuwa suke zuwa suna yin waɗannan kafaffan shi yasa hadisi ya tabbata shi ma a jami'ar sabir idan ina tunawa hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyar da sittin da tawa yana cewa a duk wanda ya hallantar da ya ce la ilaha illallah kuma ya ce allahu akbar a wannan kwanuka to wanda yake nuna yana da bushawa da aljanna yana da bushawa da aljanna don haka mu yawaita kababbari la ilaha illallah allahu akbar wallahu akbar allahu akbar walillahi hamda a cikin waɗannan kwanuka sannan kada mu manta goma ga wannan wata akwai layya laye kuma ibada ce mai girman gaske kuma ya kai dan uwa ya ke yan uwa ya ku yan uwa musulmai gaba daya mu yi kokari mu yi ihlasi mu tsallake niyyar mu a wayan kallayen mu yanka fi sabilillahi mu nemi yadda Allah domin Allah ce mu annabi sai yi. wasalli da wabbi rabbika ka yi sallah domin ubangijin ka shi kadai ka soke dabbar ka domin ubangijin ka shi kadai don haka ya don Allah shi kadai ake yi ba a yanta domin neman yadda wani ko yabon wani ko nuna dabbar ka ta yi mai ko dabbar ka ta yi kaza ba a nuna wannan za ka yi don Allah akwai ainihin hikima da ainihin kaza akan layya wala Allah za mu tattauna a nan gaba na masha Allah to kamar yadda muka je da bukatun malam hawa yau za mu su malam ya muna tsokaci a ba mu yadda yi ko lokacin da ya kamata a yi ta shi yanzu zan yanka tabbata ina da dama in yanka ta daddare ko kuma kuma in yanka da tun da keto a keto a keto bayan na kamar sallar da asuba ina da wurin yi wannan ba ko wani kayyadaddun lokaci da bukata a cikin wata daita. to ba shakka duka aiki na addini yana buƙatar muwafaka muwafaka shine ka dace da yadda annabi ya aikata abin aikin sa kai ma kai haka hadisi ya zo a sahihi a sahihin bukhari ɗaya daga cikin sahabbai wanda ya yanka dabbar sa gabanin a je sallah amma sai annabi ya ambaci dabbar sa dabban nama Dan haka lai ya bata inganta a yanka ta sai bayan an sauko sallah ma'ana liman yana kawai sallah to ya halatta ka yanka wannan dabba kamar yadda hadisi yake a sahihin bukhari insha Allah shi haka ba a yanka ta gabanin wannan lokaci idan an yanka ta gabanin wannan lokaci bai yi ba suna godiya kwarai kada duk wanda rawa yau kuna nan tare da mu a cikin wannan tashar mai suna IMS online TV information management services wadda ta zau tattauna ta gayyaci wannan malamin ya karɓa ta ya zo muka tattauna da shi game da wa'annan yaron ashar wanda Allah ya ga zai ya bayani ya mana magana cikin alqur'ani ta da magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ta a nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa da wannan babban mashahurin malami namu malami kuma a kwalejin ilimi kar kumanta ta almu a yi of education da ke garin argungu a nan jihar kebbi a arewacin najeriya anan muke sallama da malam muke cewa malam Allah muke da kake saka maka alkhairi kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to dan haka dan uwa lura hanya ka bi karka kaucewa ilimi shine abin lura jama'a zan so ku saurara waka ta babatin yara har manya duka asalu